Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalar da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum tare da fatar waɗanda suka yi azumi an sha ruwa lafiya da mai ce tare da grace abdu da sauran abokan aiki da ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji shan ko watan wata rana Birtaniya za ta sake tunanin koma cikin kungiyar tarayyar Turai sai kuma rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP. Albarkacin wannan wata na azumi kuma za ku ji tasirinsa daga bakin wasu ko kuma wani. Kada kuma a mance yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama bayan mun buɗe layukan waya. masu saurari assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu jiya alhamis al'ummar birtaniya suka kada kuri'a da karamar rata ta ficewa daga kungiyar tarayyar turai wani yunkurin da shugabannin kasashen turai suka bayyana a matsayin babban kuskure shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce mun karbi shawarar al'ummar birtaniya wadda suka yanke da nauyin zuciya babu shakka babban koma baya ne ga kasashen turai da kuma tsarin samar da daidaiton kasashen tun farko a yau kasar turkiya ta ce birtaniya ta yi babban kuskure da ta fice daga kungiyar tarayyar turai kasuwar kasashen duniya mafi girma babban takardar kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce ya hakikanta cewa birtaniya za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kawancen kungiyar shugaban ƙasar faransa francois hollande shi ko cewa ya ji matuƙar takaicin shawarar da birtaniya ta yanke sai dai ya ce zaben al'ummar ƙasar ne sabili da haka dole ne a mutunta shi ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar faransa jean mark ya bayyana rashin gamsuwarsa ta hanyar twitter inda ya ce yana yi wa birtaniya baƙin ciki a halin da ake ciki kuma masu sharhi kan lamura sun ce kasashen nahiyar afirka yankin hamada za su yi gumin ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turai sai dai ba iya yin harsashen irin yadda zai shafi kasashen ba ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turan zai shafi afirka ta gabas yankin da burtaniya ta yi wa mulkin mallaka in ji ali khan sashui wani mai sharhi kan harkokin kuɗi kuma wanda ya mallaki kamfanin rick management na ƙasar kenya burtaniya dai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke zuba jari a ƙasar ta kenya gwamnatin burtaniya ta ce cinikinta da ƙasar ke yi da kenya ya kai na dala miliyan dubu da saba'in bangaren da za a fara jin raɗaɗin ficewar burtaniya a ƙasashen afirka shine fannin canjin kuɗaɗen ƙetare darajan kuɗin euro da na turai wato na turai da kuma fam na burtaniya duka sun faɗi Najeriya kuma ke matsayin ƙasa ta biyu a jerin ƙasashen da Birtaniya ke hulɗa kasuwanci biyu bayan Afirka ta kudu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka bani Sanders ya shaida wa shirin Morning Joe na tashar talabijin ta MSNBC yau Juma'a cewa zai kaɗa wa Hillary Clinton kuri'a a zaben ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. dan majalisar dattijan ya ce hana donald trump shiga fada white house yana ɗaya daga cikin gurorinsa ya ce eh batun a yanzu haka shine zan yi iyakar iyawa ta in kada donald trump ina ji donald trump zai zama bala'i ta kowace fuska idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa sanders ya ci gaba da yakin neman zaɓe da kuma jawabi a tarika a fadin ƙasar duk da yake clinton ta samu wakilan da take bukata a farkon watan yuni na zama 'yar takarar ta jam'iyyar democrat ya yi watsi da kiran da aka yi masa na janyewa kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa ya ce menene zai hana ni in yi abin da muke yi yayin da nake kokarin yakin ganin mun sami damar da za mu iya samu sanders ya ce yana nacewa ne da nufin ganin an dama da amurkawa a tsarin siyasa daga ƙarshe nan ba daɗewa ba za a rasa wani maganin saran maciji mai mahimmanci sabili da kamfanin da ke sarrafa shi ya ce babu riba sauran maganin da ake da shi zai kuma gama aiki ne a ƙarshen wannan watan na yuni lamarin ya sa ƙungiyar agajin likitoci ta doctors without borders jan hankali kan ƙarancin maganin da ake kira faf afric da ke maganin dafin saran macizai kusan goma wata mai ba kungiyar likitocin shawarwari dr monica rule ta ce hankalina ya tashi game da shawarar da kamfanin sanofi fasto ya yanke na daina sarrafa maganin afric sabili da muna buƙatar maganin kashe dafin masaran maciji muna buƙatar maganin da yake da kaifi kuma da sauƙin amfani ba mai da hankali kan irin macijin da ke sarar mutane ba Ƙungiyar likitocin ta yi kiyasin cewa kimanin mutane dubu talatin ne a nahiyar Afirka suke mutuwa kowace shekara sakamakon cizon maciji. Sai dai Dr. Jean Lang na kamfanin Sanofi pasto wanda ke sarrafa maganin macijin ya ce batun yana da sarƙaƙiya ya ce gwamnati da ƙungiyoyin agaji su ma suna da haki a wannan lamari. Dr. Lang wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka kirkiro da maganin shekaru 20 da suka shige ya ce sarrafa maganin ba shi da riba ya ce yana ɗaukar lokaci kafin a sarrafa shi kuma zai ɗauki shekaru biyu kafin a maye gurbin wanda kaifinsa yake dab da ƙarewa ya ce tilas ne a ajiye maganin a akwatin sanyi wani abu da zai zama ƙalubale gaske a ɗakunan shan maganin ƙasashen afirka banda haka kuma amfani da shi wajen jinya yana da tsada ainun inda mai jinya zai kashe aƙalla dala 500 akan allura biyu. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuka je a labaran duniya ƙasar ingila ta fice daga cikin ƙungiyar ƙasashen turai kuma idan kuna biye da mu a cikin shirinmu na ɗazu dr masud ibrahim ya ce birtaniya ta yi kuskure da ta fice daga cikin ƙungiyar ƙasashen turan a saboda haka sai na tambaye shi To shin idan birtaniya ta lura da kuskuren da ta yi akwai yiwuwar cewa watan wata rana za ta sake koma cikin kungiyar? Eh, to a yanzu dai eh, hakan hakan za ta iya yiwa nan gaba. Ah, musamman idan ta ɗanɗana eh, kudarta a wannan yunkuri saboda gaskiya masana Um, uh, hasashe na tattalin arziki da siyasa uh, sun ainihin ba da shawarwari uh, masu karfin gaske kan cewa ficewa daga wannan tarayya kuskure ne babba so hmm. amma abin da ke faruwa mutane sun karkata da wasu abubuwa daban da suka tura su suka afka cikin zaben ficewa daga ainihin wannan tarayya wanda a yanzu kika dubi yanayin mutane gashi sun yi zaɓe amma kuma ba irin wannan abin nan ɗoki ɗan da murna ba ɗoki yawa ba doki a zukatan jama'a saboda sun zo kafin zaɓe suna ta ɗokin a yi zaɓe su fita su so, amma kuma a lokacin kuma ba su yi tunanin cewa menene zai zama sakamako ba bayan sun iya samun fita ɗin to yanzu kuma gashi din sun zaɓi su fita ɗin amma saboda rashin tabbas suna wani irin hali na jimami ba ɗoki a tattare da su saboda hmm. rashin rashin tabbacin cewa me zai faru a nan gaba so hakan yana nunawa cewa gaskiya mutane na cikin wani irin hali na ɗarɗar. Allah kyauta. A fitan da ainihin Birtaniya ta yi a wannan lokaci. Dr. Masud Ibrahim kenan. Yanzu kuma sai rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP ta masu hamayya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya ako da rahoto. shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya sanata ahmad muhammad makarfi ya yi watsi da zargin da sanata alimar sharif mai na cewa ya turo wasu tsagiru sakatariya don su kore shi sanata ahmad makarfin da ke mai da martani a cikin hirar shi da muryar amurka a garin kaduna ya ce idan ana maganar waketa da ya mutsi sai a duba tarihin tsakanin su biyun tun da duk sun taɓa zama gwamnoni da farko dai mutane sun san ko ni wane ne sun san kuma ko shi madu sharif wane ne dukanmu mun yi shugabanci a ni na a jihar kaduna shekara takwas ya yi a jihar borno shekaru takwas an san halin da na samu jihar kaduna da kaiwa da komowa da aka yi ta yi an san kuma da jagorancin ubangiji da taimakon jama'a ƙoƙarin da muka yi aka kawo zaman lafiya a jihar kaduna an san a lokacin da ya shiga jihar borno yadda take zaune lafiya an san yadda jihar borno ta kasance bayan barin shi shugabanci saboda haka mutane su yanke ma kansu hukunci wane ne yake kama da abin da ya shafi zaman lafiya ko ko sabanin haka na biyu shine shine fa ya je da 'yan ta'adda fa da asusu ba ana taba ta kashi ja in ja da 'yan sanda har zuwa yamma ya tilasa kansa ya shiga cikin wannan ofis tun da ya ranar da ya je haka ko ni ko dan kwamiti na ba wanda ya kusa ma da wannan wajen domin gudun tashin hankali abin da na lura da shi shi yana nema ya mai da wannan abu kamar tsakanina da shi ne wannan ko abu ba haka ba ne ni ba ina wakiltan kaina ne ko wani buri na ba ina wakiltan jam'iyya ne jam'iyyar nan kuma tana da rassa da shugabanni su fa suka dora ni akan mukami su kuma da suka dora ni da yan kwamiti na akan wannan mukami? idan yau suka zo suka ce ana son sauyi in sauka ko minti ɗaya ba zan da ja sauka zan yi domin jam'iyyar ta ci gaba kuna sa ran magance wannan matsalar ai ba abin da Allah yake sauka bai da magani kuma mun yi imani a ƙarshe insha Allah za mu yi maganin su. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To, mun gode Isa, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a shakata da wannan waka ta azumi. Lale mahaba da wata mai Assalamu alaikum ya ‘yan uwana. Ramadan. Yau ga wata mai falala ya dawo mana. Ramadan. Sai mu ɗauki niyyar kyautatawa ‘yan uwana. A Ramadan. Mu yi sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna. A Ramadan. Mu yi juriya ‘yan uwa da na filoli a Ramadan. ce gunsa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka bina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da urral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin a Ramadan saboda yan uwana Ramadan ya fi watanni dubu fadar kalikina Ramadan shi ne da Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To a yau kiranmu ta farko ta fito ne daga Kano. Salamu alaikum. Alaikum alaikum salam. Hajiya barka da yamma. Barka ka dai. An wuri lafiya an shaga lafiya. Alo? Eh muna jin ka. Ina magana da Bilaminu alhama suna Akabo. To me an ra'ayinka yau? Ra'ayina dai ina wa shugaban kasa barka da zuwa kuma Ubangiji Allah ya sa za mu fara sallah yau ta haji da Allah ya sa mu zama lafiya. To amin amin mun gode. To sai kuma malami na gaba daga ina ne Fatuskum ne ko ina? Daga Plato ne. To daga Plato ko? <laughs> Eh, to muna jin ka Mai magana Bala Komanda ne da yake Plato garin Bukur. To Malam Bala Komanda muna jin ka an ra'ayinka. e to ra'ayina ne dai gaskiya dai muna kara ma Ubangiji Allah subhanahu ta'ala godiya da ya dada shugaban kasa Najeriya na a cikin koshin lafiya kuma ina kara jaddada abin da shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau ya ce a ci gaba da shugabanni addu'a ta gari to mu ma muna nan muna goyon bayan wannan bayanan da ya yi shi shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau ko kuma VOA eh, Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. To Malam Bala Komanda mun gode da wannan ra'ayi daga Jos Plateau za mu gangara zuwa Maiduguri. Salamu alaikum. To da alama Maiduguri to mun kasa samun layin Maiduguri waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma mun buɗe layukan wayanmu a saboda haka duk mara mai ra'ayi sai ya kira. To mun sami kira daga Yobe. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Aminu alaikum salam. A'a rediyon ka tana kunna malam kashe. To bari rage. Ka kashe ma dai kwata-kwata don Allah. <laughs> Yawa na rage. <laughs> To menene ra'ayinka kuma da wa muke magana? Eh Alhaji Salisu ne daga karamin hukumar Macina. To Alhaji Salisu me an ra'ayinka? Eh ra'ayina ra'ayina tun tunda Allah ya kawo Alhaji Salisu kana jin muna eh? jin ka. Eh shi ne in Allah Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma azumin da za mu yi wannan Ubangiji Allah sa karbe ya ce. To amin sun amin. To daga Yobe bari mu yi Abuja. Salamu alaikum. Na gode. Abuja ko kuma kun bace ne. <laughs> to da alama yau muna fama da matsalar network ana dai tare ne da sashen Hausa. Abuja kana jin mu? Lafiya galau Yawwa ya aikin ku. Alhamdulillah. Madalla ina so in faɗi ra'ayina da daɗewa ina so in same ku ban same ku ba. To da farko mi a sunanka? Yawwa sunana Abubakar ɗan Haɗeja. To mana Abubakar yau ka same mu ka kashe rediyon ka in tana kunne in dai kana son a ji ka sosai. To na kashe hajiya. Yawwa to mi an ra'ayinka? ra'ayina shine ni a matsayina na ɗan najeriya kuma ɗan arewa kuma ni ɗan kasuwa ne ba ma'aikacin gwamnati ba amma ni abin da nake dubawa wato mutanen najeriya duk masu kishin najeriya bai kamata suna sukan shugaba buhari kai tsaye ba abin da ya dace in za ka yi suka farko ka fara daga kan kansilanka ciyamanka zuwa har sanata da ɗan majalisa da gwamnanka saboda shi buhari nan dai ina ga ya yi wa yaro nisa inda yake matsayinsa to amma saboda shi bawan allah ne mai gaskiya na talakawa ne kowa ya tashi suka da bakar magana sai ya gaya buhari kai tsaye makiyansa suna gaya masa mu kuma masoyansa muna gaya masa muna to malam ai sai ka dan takaita ko ka san akwai wasu akan layi to hajiya don Allah ni dai abin da nake kira da yan Najeriya masu kishin Najeriya darajar samun mulkin Buhari nan wallahi shine zaman lafiyan dan Najeriya ba ma dan arewa ba dan ko ina to mun gode to bari mu yi nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam To muna jin ka. Mataimakin shugaban kungiyar murya nasara ne na jihar Nasarawa Habibu magajin ratin zanen lafiyan bare bari. To malam Habibu muna jin ka. To a gaskiya ne ma zai tsokaci ne kamar yadda wanda ya magana baya ya ce. Saboda mu ne wanda muna roko Allah Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasa. Hankalinmu ya tashi ya ruɗe ba kaɗan ba a ƙasar nan. Amma yanzu gashi mun samu kwanciyar hankali kuma da zama lafiya. to ya kamata mu gode ma Allah kar kuma mu zo mu samu wahala rashin saboda rashin godiya addu'a za mu sa a gaba yanzu ma shugaba ina roƙo yan Najeriya don Allah da Annabi a ci gaba da addu'a kuma duk hali na tsanani da muna ciki da kuncin na Allah ya fidda mu tun da canji muke nema mun samu canjin to abin da ya rige mana shine addu'a iyakacin addu'a na kenan gaba da kuma na kwar mutanen Najeriya to mun gode mun gode kwarai kwarai to za mu sake komawa Maiduguri assalamu alaikum wa alaikum salam sannu ku dai yawa sannu ka kuna magana ne da kuna magana da jibrin ali daga maiduguri to malam jibrin in rediyon ka tana kunne da eh. allah ka kashe to to to to dama ni kawai ina yaba muku ne shirye-shiryen ku suna kayatar da ni na sha neman ku ba na samun ku shirye-shiryen ku suna kayatar da ni shine kawai na muku godiya kawai <laughs> to mun gode to bari mu yi jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya salamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawwa. Malam Muhammadu ne daga Gure, Tori Nijar. To Malam Muhammadu muna jan ka. Ina so ne yi gargaɗi idan hankali ga mutanen Najeriya. Wato su yi haƙuri bisa ga zaɓin da suka shugaba Buhari. Wato su yi haƙuri a bi a sami sauƙi ba a samun shi lokaci guda. Sun nemi canji su tabbata da Allah canza amma sai da haƙuri. a kare haƙuri a saurara shugabanni abin da suke yi ba bisa da yangan ba suke wani abin ko da ka da matsuwa to matsuwar lokaci kaɗan da haƙuri ne shawara ta a gare su assalamu alaikum Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin amin mun kuma gode da wannan shawara da ka bamu ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha muna jin ra'ayinku ne kuma yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama. muna ƙara godewa dukkan masu sauraronmu da suka samu damar bayyana ra'ayinsu da kuma waɗanda suka yi ƙoƙari amma a saboda hanyoyin network ba su samu dama ba. Yanzu ga Malam Sama'ila ɗan kare-kare na zai bayyana mana falar azumi a gare sa. sunana dai Sama'ila ɗan kare-kare da aka fi sani da Sama'ila M Adam mai lafiya. Azumi ne kan babu da zan ce sai dai Allah ubangiji ya nuna mana falar cikin sa Allah ya samu muna daga cikin wanda za a inta. Gaskiya azumi inda nake farin cikin zuwa azumi kamu azumi ba na samu in zanna har na yi ta kara na izu ashirin izu goma amma yanzu haka daga zara an ce na sallar asar to na tsaye da duk wani abun da yake yi saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikinsa na kan iya zuwa a duk goma ina iya kokari na gana sauki alkur'ani to ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajar wannan watan dan Allah su sauta dan Allah su yi haƙuri su duba falalan cikin wannan watan Ramadan din su sauta mana mu ya ku bai mu samu To yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 20 ga watan Yuni ne kasashen duniya suke bukin tuna ranar 'yan gudun hijira a duniya. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNCHR ta fi da rahoto da ke cewa akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan 60, miliyan 20 a cikin suna neman mafaka ne a wasu ƙasashe. sa'annan miliyan arba'in kuma sun rasa matsugunansu ne a cikin kasashensu wanda mafi yawansu daga yakin duniya na biyu ne taɓarɓarewar kai kayan agaji a faɗin duniya yana tabbatar da cewar ƙoƙarinmu baya tasiri wanda hakan ya zama wajibi ƙasashe mu ƙara himma in ji jakadan amurka a botswana el mila a wani sharhi da ya yi a ranar 'yan gudun hijirar a duniya jakada mila ya ce sautari ana hana masu neman mafaka ba a basu kariya ko ana ƙin basu bukatunsu ko kuma ana sallamar su daga inda suka je neman taimako amurka tana nema a ƙara himma wurin faɗaɗa taimakon agaji kuma a samar da dama na tsawon lokaci ga 'yan gudun hijiran da waɗanda suka rasa matsugudansu a faɗin duniya muna kira ga abokanmu da ƙawayenmu su tashi haikan a kan wannan batu kuma su tabbatar da ayyukansu na ba da kariya ga 'yan gudun hijira ɗaya daga cikin wayannan ƙawaye ita ce botswana wacce akalla ta ajiye 'yan gudun hijira dubu uku a sansanin dukwe. wanda suka fito daga wurare masu nisa sakamakon tashin hankula kamar somaliya da kuma makwabciya zimbabwe in ji jakada mila gwamnatin botswana daɗin gwiwan hukumar unchr suna baiwa 'yan gudun hijira ilimi sannan suna ba su gidaje kazalika suke duban lafiyarsu gwamnatin amurka tana nan tana aiki ta taimaka inda za ta iya za ta taimaka wurin bada kuɗin tafiyar da harkokin kiwon lafiya a sansanin bugu da ƙari za ta bada taimako ga ƙungiyoyi da ke koyar da sana'o'in hannu ga matasa na sansanin 'yan gudun hijiran muna aiki da gwamnatin botswana da hukumar unchr don samar da mafita mai ɗorewa ga 'yan gudun hijira tun shekarar 1975 shirin karɓar 'yan gudun hijira na amurka ya ba sama da biliyan uku da dubu biyu na 'yan gudun hijira wurin zama daga sassa daban-daban na duniya a kowace shekaru ukun baya amurka tana ajiye 'yan gudun hijira dubu saba'in kuma wannan shekara muna da aniyar ajiye 'yan gudun hijiran dubu tamanin da biyar bugu da ƙari shugaba barack obama ya ba da sanarwar cewa amurka za ta ajiye 'yan gudun hijira dubu ɗari a cikin shekarar dubu biyu da goma sha bakwai shirin karɓar 'yan gudun hijiran ya ba masu gudun hijira mafi kaskanta daman zama da sake rayuwa a ko'ina a faɗin amurka tunda yake yawan 'yan gudun hijira da kalubalen waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon rigingimu ya yi yawa to dole ne taimakonmu kuma ya yi yawa in ji jakada mila a ƙoƙarin yin marhabi ga 'yan gudun hijiran muna jaddada taimakonmu ga bil'adama da ƙoƙarinmu wurin tabbatar da zaman lafiya a duniya sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka saba za mu karkare ne da takaitattun labarai. jiya alhamis al'ummar birtaniya suka kada kuri'a da karamar rata ta ficewa daga kungiyar tarayyar turai wani yunkurin da shugabannin kasashen turai suka ce suka bayyana a matsayin babban kuskure shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce mun karbi shawarar da al'ummar birtaniya ta yanke na da bakin ciki babu shakka babban koma baya ne ga kasashen turai da kuma tsarin samar da daidai ko kasashen tun farko a yau kasar turkiya ta ce birtaniya ta yi babban kuskure da ta fice daga kungiyar tarayyar turai kasuwar kasashen duniya mafi girma babban magatakardar kungiyar tsaro ta neto kuma Jens stoltenberg ya ce ya hakikanta cewa birtaniya za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kawancen kungiyar shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce ya ji matukar takaicin shawarar da birtaniya ta yanke sai dai ya ce zaɓin al'ummar ƙasar ne sabili da haka dole ne a mutunta shi masu sharhi kan lamura kuma sun ce kasashen nahiyar afirka yankin hamada za su ji gumin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai sai dai ba iya yin harsashen irin yadda wannan zai shafi kasashen ba ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai zai shafi afirka ta gabas yankin da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka in ji ali khan sauki wani mai sharhi kan harkokin kuɗi kuma wanda ya mallaki kamfanin rick management na ƙasar kenya Birtaniya dai na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da take hulɗa da zuba jari a ƙasar ta Kenya. Gwamnatin Birtaniya ta ce ta hakikanta ƙasar ke tana wato ciniki da Kenya da suke yi ya kai na dala miliyan dubu da ɗari da saba'in a kowace shekara. Nan ba da daɗewa ba za a rasa wani maganin saran maciji mai muhimmanci da kamfanin da ke sarrafa shi ya ce ba shi da riba. Sauran maganin da ake da shi zai gama aiki ne a ƙarshen wannan watan na Yuni. Lamarin. To a gaishe ke, ma sauraro. yanzu dai nan misalin karfe biyar na la'asar ne a agogon washington dc kuma sauran mu kimamin sa'o'i uku da kamar mintoci talatin da bakwai idan allah ya yarda za mu sha ruwa a yayin da ku a can hakun ma gama sallan tarawe to a nan za mu sallama da ku sai kuma shirinmu na gobe da safe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya